jiya dai talata bayan sallar tarawi mun zo muna ganawa da mutane a nan gidana mun ana yi muna barka da shan ruwa so na dan dawo cikin falo sai na je ta yaya waje ko da na fito sai aka ce mun ai ko wani dan ta'adda ake kira alu kesi um, shi ne ya shigo da mota su hudu cikin mota da mashin ya goyo mutum mashin guda uku ko wani dauke da mutum uku suka zo suka tuso kansu har cikin gida cikin compound ɗina suka zo suka fitar da takobi suna zage-zage na batanci da kuma nuna bakin cikin cewa wasu wasu daɗin wasu ganin wajen nan ba da sai sun yi abin da suka zo yi wajen nan sannan aka zo aka yi ta musu magana daga nan kuma suka ce duk wanda ya zo kusa gari su su sami shi wuka haka suka fita ni ina fitowa kada ga abin da ya faru so amma eh, maganar da ake yanzu shi a lukesi din da ake a lukesi wani ga wata can area boy ne a garin nan kowa ya san shi hukuma sun ce ma suna nema nai domin akwai cases wajen guda uku na kisa wanda ya yi wanda ake nema nai so yanzu wannan da na kai kara wajen hukuma sun ce su ma za su bincika amma su ma a maganar da ake yi neman shi suke yi ruwa jalli. Na'am, honorable a lokacin da wannan abin ya faru ba jami'an tsaro ne a kusa da wurin? Akwai jami'an tsaro amma suna can gefe sosai da bangare na. Domin kaga lokacin kila ake eh, buɗe baki bayan tarawih lokacin ake eh, cin abinci mai nauyi sun kuma can gefe suna eh, cin abinci domin ba ɗauki abin wani zai kashe kamar domin duk bayan tarawih akwai mutane da ke tahowa mata ɗaruruwan suna tahowa ana yi mana barka da shan ruwa muna yi musu barka da shan ruwa muna yi musu wani ihsani haka so su abun ma kafin ma a faɗa musu kafin a faɗa musu a su yi wannan abun su su. wannan al'amari na zuwa ne 'yan kwanaki kalilan bayan da aka ji ka fito karar ka bayyana cewa an yi ta kira gare ka na ka tsaya takarar gwamna har ma wanda suka yi kiran kuma sun je sun haɗa kuɗi sun saya maka takardun tsayawa takara shin a iya cewa wannan kinan na da alaka ne da siyasa ko ko me kake gani ya janyo wannan farmakin wallahi dai ni ban so ne tunda abu haka an kusa so hukuma kuma hukumar nan bincike sun iya bincike bincike a abu nan din suna ga kayan ma nan an ce shi wannan alukisi din dan eh, ta'adda ne kuma ana nema ne ruwa jalli su haga ban iya yanke hukuncin ga dalilin da ya sa taho sai mu bari mu ga abin da hukuma za ta fito da shi. To hal yanzu an kama shi ko kuwa yana nan har yanzu yana yawo abinsa? Har yanzu dai sun sun ce suna neman shi sun je gidan shi da unguwar shi da inda aka sa yana da dabbobi da suna neman shi ba su gan shi ba.